Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tarin Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 30 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Murtala ba mukanan labarai. sarfilu da alama wato alama na nuna cewa ba makawa ga rufe ayyukan gwamnati a nan amurka yayin da 'yan jam'iyyar republica majalisar wakilai suka kasa zartar da kudirin kasafin kudi na dan gajeren lokaci a jiya juma'a jami'an rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba vladimir putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar bagna tare da bashi aikin kafa sabbin rundunonin yaƙi amurka ta yi kira ga sabiya da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da kosovo lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan sabiya da ba a taɓa ganin irin sa ba to kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa kotun sauraron kararrakin zaɓe da ke jihar sokoto ta yi watsi da karar da jam'iyyar pdp ta shigar don kalubalantar gwamnan jam'iyyar apc sai dai kotun mai alkali uku karkashin jagorancin mai shari'a haruna masheliya ta ce masu kalubalantar rashin cancantar tsayawa takara saboda takardun makaranta sun kasa kare hujjojinsu gwamnatin jihar kano ta mayar da martani game da hukuncin babban kotun tarayya da ya umarci jihar ta biya diyan naira biliyan talatin ga waɗanda aka rusa gine-gine kotun lokacin da aka shigar da kara mun yi hanzari a gaban kotun inda muke nuna mata cewa ba ta ma da hurumin sauraron wannan karar kuma sigar da aka shigar da karar ma ba siga ce wacce da sahihancinta da ingancinta. Daga nan za a ji cewa ayyukan 'yan kungiyoyin asiri na ci gabar zama tushen tashe-tashen hankula a jihar Osun da ke kudu maso yamma. Za mu ji matakan da ake ɗauka sai kuma shirin a dawo lafiya da baba kuma makere shirya kuma zai gabatar mana har ma da wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lasariya ga kuma labaran duniyar. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun kasa zartar da kudirin kasafin kuɗi na ɗan gajeren lokaci a jiya Juma'a. Lamarin da ke ƙara yiwuwar rufe ayyukan gwamnati idan kuɗaɗe suka kare da karfe goma sha biyu na safiyar gobe Lahadi. Kakakin Majalisar Wakilan Kevin McCarthy ya faɗa a jiya juma'a cewa zartar da kudirin kasafin kuɗin na ɗan gajeren lokaci na da muhimmancin gaske domin wanzar da tsaro a kan iyakar amurka da mexico haka kuma zai baiwa 'yan majalisar muhimmin lokaci na tattaunawa domin cimma matsaya kan muhimman ayyukan kashe kuɗi to amma kuma 'yan majalisar masu ra'ayin riƙau 'yan jam'iyyar ta republican sun kawo cikas kan yunkurin daga bisani kuma mccarthy ya wallafa shafinsa na x da aka fi sani da twitter a da cewa wani kudirin dokar samar da kudade ga gwamnati da aka soma a majalisar dattawa ba zai sami amincewar majalisar wakilan ba yanzu dai alamu na nuna cewa ba makawa ga rufe ayyukan gwamnatin amurka a gobe lahadi yayin da 'yan majalisar dokoki suke ci gaba da zama baram-baram kan yawan kasafin kuɗin amurka na watanni goma sha biyu masu zuwa ci gaba da baiwa ukraine tallafin yaƙi da rasha kulawa da shigowar bakin haure a kan iyakar mexico da wasu tsare-tsaren tallafawa domin inganta rayuwar amurkawa mabukata kasar slovakia na gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a yau asabar wanda ke iya haifar da wato kasar ta yi watsi da goyon bayan ta ga ukraine inda a maimakon haka za ta karkata ga rasha tsohon prime minister robert fico da jam'iyyarsa sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe na goyon bayan rasha kuma suna buƙatar dakatar da tallafin soji da slovakia take baiwa ukraine haka kuma fiko na da muradin toshe slovakia daga shiga kungiyar kawance ta nato jam'iyyar progressive slovakia a karkashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar kungiyar tarayyar turai ta eu michael simeka ita ce babbar mai kalubalantar fiko kuma babbar mai goyon bayan ukraine masu fashin baki na cewa ɗaya daga cikin jam'iyyun wato ba ɗaya daga cikin jam'iyyun da za ta iya samun isassun ƙuri'un da za ta kafa gwamnati a ƙashin kanta. A ƙasar Maldives ma masu jefa ƙuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagaye na biyu na zaɓe shugaban ƙasar. Shugaba Ibrahim Mohammed saleh na zaman na neman ta zarce a wa'adin mulki na biyu inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar hamayya Mohammed Moise. ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a zaben farko da aka gudanar a watan satumba masu fashin baki kan lamuran siyasa na cewa zaben na yau asabar zai kasance wata raba gardama kan kowace ƙasa ce daga cikin india ko china za ta sami karbuwa a ƙasar da ke tsibirin tekun india sole yana fuskantar zarge-zargen cewa ya baiwa india damar yin abin da ta ga dama a maldives ba tare da kulawa ba yayin da jam'iyyar ta people's national congress ita kuma ake mata kallon 'yar amshin shatar kasar china ana sa ran bayyana sakamakon zaɓen a gobe lahadi to nan ba da jimawa murtala zai kama na karashin labaran duniyar amma kafin nan kotun da ke sauraron karan zaben gwamna da ke zama a sokoto ta yi watsi da karar da jam'iyyar pdp ɗan takararta na gwamna malam sa'idu umar suka shigar gabanta inda suke kalubalantar zaben ahmed aliyu sokoto na jam'iyyar apc a zaman gwamnan jihar a jihar kebbi kuwa dukkan bangarorin apc da pdp sun nuna fatan samun galaba a karar da jam'iyyar pdp da ɗan takarta na gwamna mejo aminu bande mai ritaya ya shigar na kalubalantar zaben gwamna nasir idris na jam'iyyar apc daga sokoto ga wakilin muhammad nasir da wannan rahoton daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a karar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar sokoto malam sa'idu umar ya shigar akwai batun rashin cancantar tsayawa takara ta ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc ahmad aliyu sokoto da mataimakinsa idris muhammad gobir saboda takardunsu na makaranta sai dai kotun mai alkalai uku karkashin jagorancin mai shari'a haruna mashelia ta ce masu kalubalantar rashin cancantar tsayawa takara saboda takardun makaranta sun kasa kare hujjojinsu barista jacob ochidi saa an yana daga cikin jagororin lauyoyin jam'iyyar apc the issue of qualification of the governor and the deputy and the tribunal held that both the governor and his deputy were qualified to have contested ya ce kotun ta ce dukansu sun cancanta shiga takara kuma ba wata hujja da aka nuna gabanta wadda ta gamsar da ita na rashin tsayawarsu takara shi kuwa lauyan jam'iyyar pdp barista so usman san ya ce tuni sun nuna wa kotun hujjojinsu na rashin cancantar waɗanda suke ƙara bisa ga abin da ya shafi takardunsu na makaranta. And uh, we're able to show even came to the point that we even school headmasters where the responded school or the non-school and the fact lies that his name was not found on the register of that school. Sauran batutuwan da aka gabatar gaban kotun da aka yi hukunci a yau sun hada da rashin bin dokokin zaɓe da kuma rashin samun mafi yawan halattacin ƙuri'u da jam'iyyar PDP ke kalubalantar jam'iyyar APC. A ƙarshe dai kotun duk ta yi watsi da abubuwan da jam'iyyar jam'iyyar pdp ke kalubalantar jam'iyyar ta apc a kai lauyan pdp ya ce za su nemi kwafin shari'ar su yi nazarin mataki na gaba da za su ɗauka domin akwai kotuna biyu a gaba. Our still in the game to look at the judgment and address our client accordingly. Shi kuwa lauyan jam'iyyar APC ya ce duk inda za su je hukuncin ba zai canza ba. The petitioners can try on appeal but I am quite sure that this judgment will be upheld no matter the level it may be taken to. A jihar Kebbi da ke makwabtaka da jihar Sokoto a iya cewa ba a san macito ba sai miya ta kare domin dukan bangarori biyu da ke adawa da juna a kotun sauraron kararrakin zaɓen gwamna sun ce sun gamsu hujjojin da su suka gabatar gaban kotun za su fitar da su. barista nura bello yana daga cikin lauyan jam'iyyar pdp da ke kalubalantar zaben gwamna nasar idris na jam'iyyar apc duk wanda ke kotu ya gai da cewa mun kawo shaidudduka wa'anda yake sun hi dubu gaban kotu ɗaya daga cikin shaidudduka da muka kawo masu nauyi masu karfi shine mun kawo list ɗin waanda suka gama wannan makarantar shekarar 1979 80 kuma babu sunan abubakar umar cikin wa'anda suka gama wannan makarantar shi kuwa barista abdullahi yahaya daya daga cikin masu tsayawa jam'iyar apc ya ce sun kare waɗanda suke tsayawa akan zarge-zargen da ake yi musu su ba su kawo hujjoji da za su nuna na farko cewa deputy governor ya mika fort certificate ba cewa gwamna bai yi resign daga inda yake aiki ba da kamun ya takara kuma hatta na maganan cewa an yi magudan zaɓe a gurare ko kuma ba bi ka'idojin eh, kundin tsarin zaɓe ba ba su tabbatar da wannan abubuwan ba duba da yadda ake ta kai ruwa rana a gaban kotuna akan batun zaɓuɓɓuka ya sa masu lura da lamuran yau da kullum na ganin abin kunya ne a ce kotu ita ce ke tabbatar da wanda ya ci zaɓe bayan duk tsare-tsare da ayyukan da hukumomi suka gabatar kafin zaɓen da kuma lokacin zaɓen har ma bayan zaɓe muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Murtala da karshen labaran duniyar. Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar Wagner andre Troshev tare da baiwa Troshev din aikin kafa sababbin rundunonin yaƙi na sa kai a cewar bayanan sirri na yau da kullum kan Ukraine na ma'aikatar tsaron Birtaniya. rahoton na yau asabar ya ce treshev ya taka rawa a cikin dakarun tsaron rasha a daidai lokacin da mayakan wagner suka da kayar baya a watan yuni an ce treshev watakila yana da hannu wajen shawo kan sauran ma'aikatan wagner don sanya hannu kan kwangiloli tare da rasha rahoton ya ce watakila yawancin tsofaffin mayakan wagner suna ɗaukan sa tamkar munafiki a halin da ake ciki kuma gwamnatin kasar rasha na bukatar masu shiga aikin soji 130 a wannan kakar inda ta kara yawan shekarun waɗanda za su shiga aikin daga 27 zuwa 30 a cewar wata takardar sanarwa da aka wallafa a shafin intanet na gwamnatin rasha a jiya juma'a majalisar dokokin rasha ta kada kuri'a watan yulin da ya gabata kan kara yawan shekarun shiga aikin soja wannan doka za ta fara aiki ne a ranar 1 ga watan janairu. amurka ta yi kira ga sabiya da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da kosovo lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan sabiya da ba taɓa ganin irinsa ba da yake ganawa da manema labarai a jiya juma'a kakakin majalisar tsaro ta fadar white house john kirby ya ce muna sa ido kan wani gagarumin aikin sojan sabiya da aka girke a kan iyakar kasar da kosovo wanda ya hada da wani hari da ba taɓa ganin irinsa ba na manyan makaman sabiya da tankokin yaƙi da na'urori wanda ya ce mun yi imani hakan wani abu ne mai tada hankali. Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. kafin mu je ga jan martanin gwamnatin jihar kano kan hukuncin da kotu ta yanke za mu leƙa jihar osun inda ayyukan 'yan ƙungiyoyin asiri ke ci gaba da bunƙasa tare da haddasa masu ruwa da tsaki miƙewa don samar da mafita wakilin hassan umar shambol na ɗauke da wannan rahoton. a sakamakon rikicin 'yan kungiyar asiriya da afe a yankin ijesha a jihar osun wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane gwamnatin jihar osun da wasu jami'an tsaro sun yi taro don nemo hanyar maslaha tare da samar da tsaro da zaman lafiya ga jama'ar yankin da yake jawabin buɗe taron gwamnan jihar osun ademola adeleke wanda mataimakinsa na musamman mr bokola alalode ya wakilta ya baiwa jama'ar jihar osun tabbacin cewa cewa gwamnatin jihar Osun ba ta barci kuma ba ta yi ƙasa da gwiwa ba don ganin cewa jama'ar yankin Ejesha da ma jihar Osun baki ɗaya sun sami zaman lafiya. I want to assure the public that Osun State government is not resting neither sleeping to make sure that uh, people in the community of Ejesha, especially Osun State generally, are living in peace. Gwamna na jihar Osun ya buƙaci iyaye da su ja kunnuwan 'ya'yansu a game da aikata laifuffuka da take magana a wajen taron jami'ar hulɗa da jama'a ta rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Osun. Uwar gida Yemisi Okolola ta nemi jama'a da su baiwa jami'an tsaro bayanai masu ma'ana a game da masu aikata laifuffuka. Police cannot be inside every household. these people that you are calling cultists are sisters to some people, they are brothers to some people, They are fathers to some people. They are mothers to some people. They are living with some people. Why can't they give us information about them? Mrs. Yemisi okolola ta ce 'yan sanda ba za su iya kai ga kowane gida ba. Mutanen da ake kiran 'yan kungiyar asiri, 'yan uwan wasu mutane ne, ubannin wasu mutane ne, iyayen wasu mutane ne, kuma suna zaune a cikin jama'a ne. Me yasa ba za a ba su bayanai a game da su ba? Ta ku ba bayanan su don mu zakulo su kana a hukunta su. ta buƙaci jama'a da ke rike da bindigogi a hannunsu da su miƙa su ga ofishin 'yan sanda mafi kusa da su. A nashi jawabin a wurin taron, kwamandan dogarawan tsaron a Motoku na jihar Osun, birgediya Abewodun Adewubi mai ritaya ya ce yawancin 'yan ƙungiyar asirin ai 'ya'yanmu ne. our children, to discourage their children in taking part in cultism. Birgediya Abeodun Adewobi ya ce yawancin 'yan kungiyar asirin 'ya'yanmu ne, 'yan uwanmu ne, kuma mu ne. Saboda haka ina baiwa jama'ar jihar Osun shawara musamman iyaye da su gargaɗi 'ya'yansu a game da shiga ƙungiyoyin asiri da yake yin jawabi a wurin taron shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa NANS a takaice reshen jihar Osun. Mr. Ademola Agunkwe ya shawarci matasa da su daina aikata laifuffuka da tarzoma. Idan ba a manta ba, rikice-rikicen 'yan kungiyar asiri ya yi sanadiyar halaka mutane da dama a garin Shagamu na jihar Ogun da yankin Ijesha a jihar Osun a kwanakin baya da ma wasu garuruwa da dama. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To Allah kyauta a gaida Hassan Umar Tambuwal. gwamnatin jihar kano ta mayar da martani game da hukuncin babbar kotun tarayya da ya umarci gwamnatin ta biya diyan naira biliyan talatin ga 'yan kasuwar ta rusawa shaguna da gine-gine a gefen babban masallacin idi na kano kimanin watanni uku da suka gabata daga kanan wakilin muhammad ibrahim kori na ɗauke da ƙarin bayani wasu ayarin 'yan kasuwa ne da aikin rosauna gwamnatin kanan ya shafa suka tinkari babbar kotun tarayya ta kanan da korafinsu game da lamarin Gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ne ya bada umarnin rusa dukkanin gine-ginen kantina da shaguna na 'yan kasuwa da ke kewaye da filin idi na Kano. Yana mai cewa gwamnatin da ta shuɗe ta amince da gine-ginen ne ba bisa ƙa'ida ba, kuma hasali ma an wa 'yan kasuwar wuraren ta haramtacciyar hanya. sai dai a hukuncin babbar kotun tarayyar ta kano a jiya juma'a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a samuel amobeda ta umarci gwamnatin ta Kano ta biya 'yan kasuwar diyar naira miliyan dubu talatin saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba. Justice Samuel Amobeda ya ce matakin na gwamnatin Kano cin zarafi ne ga 'yancin 'yan kasuwar na mallakar kadara da kuma gudanar da hada-hadar kasuwanci wadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su dama. To sai dai gwamnatin ta Kano ta mayar da martani a kan wancan hukunci na babbar kotun tarayya barista haruna isa daidari shine kwamishinan shari'a kuma babban attorney na kano kotun lokacin da aka shigar da kara mun yi hanzari a gaban kotun inda muke nuna mata cewa ba ta ma da hurumin sauraron wannan karar kuma sigar da aka shigar da karar ma ba siga ce wacce doka da shari'a suka yarda da wato ainihin ita ba da sahihancinta da ingancinta. To idan kai nazari ka dinga fito da eh, hujjoji daban-daban sai ka ga cewa duk hukuncin wato hukuncin da ta yi a hukunci ne wanda ba zai iya wato dorewa da rayuwa idan aka je kotun ɗaukaka kara ba amma dai ba ma ganin laifin wani dan ya shigar da kara ba ma ganin laifin kuma alkali dan ya yi hukuncinsa daidai da fahimtarsa to mu kuma ba mu gamsu da hukuncin ba ba kuma mu yarda da shi ba wannan shine ya wajabta mana shirya takaddunmu domin shigarwa ga kotun ɗaukaka kara. wadda muke tabbatar da cewa za ta yi dube na tsanaki cikin la'akari da doka da adalci ta kuma yi abin da zai zamo shi ne zai amfani al'ummar jihar Kano. A cewarsa hujjoji da shaidun da kotun ta yi amfani da su raunana ne, a don haka bai kamata a yi la'akari da su ba. Za mu je mu gwada inganci ko rashin ingancin hujjojin a gaba idan Allah ya yarda kuma duk wani wanda zai yi wata magana ta ganin rashin dacewar abin da mai girma gwamna ya yi to ka sani mu dai a bisa sanin mu babu wani mutum wanda zai iya wato haramta wa mai girma gwamnan jiha iko da doka ta bashi akan tasarrufi da ƙasa duk da dai mu masu bin wato doka da oda ne masu bin umarni ne masu ganin kima da daraja da girma ne na shari'a to amma kuma ba za mu fasa bin dukkan a wato ainihin abin da shari'a da doka suka shimfiɗa ba don tabbatar da cewa wannan buri na mai girma gwamna na sama wa kano kyakkyawan makoma ya tabbata Baya ga gwamnatin Kano 'yan kasuwar da aka rusa wa shaguna da kantina a gefen filin idi na Kano sun gurfanar da hukumar 'yan sandan Najeriya da hukumar tsaro ta civil defense saboda an gudanar da aikin rusau din ne bisa rakiya da kuma kariyar jami'ansu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari ko kuma na ce maji daɗin Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma talatin da ɗaya. Yanzu haka a nan Washington DC a wugun muna cewa karfe 11 da kusan minti 20 na safe. Yanzu kuma sai shirin na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau ne za mu kawo ƙarshen mu da Dr. Danjuma Adamu Ismail, ɗaya daga cikin daraktocin hukumar NIT da aka ɗora wa alhakin horar da masu harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria, wanda muka kwashe sama da wata ɗaya yana mana fashin baki akan ayyukan hukumarsa da kuma muhimmancin ayyukan hukumar wurin kiyaye hatsira a Najeriya. Ga dai ƙarashin hirar. Daman da na gaya maka rabe-raben sufuri ya kasu kashi biyar ne. akwai jirgin akwai harkan jirgin sama akwai jirgin ruwa akwai jirgin kasa akwai tafiyan sufurin kasa to akwai na pipeline amma shi pipeline shi ne wannan bututu shi kawai ba wai ana daukan fasinja ba ne ba kuma ana kowane kaya ake dauka ba don shi daman sufuri yana daukan mutane ne da kaya to shi pipeline ko kuma bututu yana daukan kawai kaya ne kuma ba kowane kaya ba shi kayan da yake dauka ko na ruwa ko na gas duk waɗannan sufurin da za ka yi na gas ko ruwa in zai ɗauki tsawon dogon awo ne to in ba ta bututu ya ba to ba riba za ka yi ta asara ne kamar yanzu da muke daukan moto ake daukan mai daga kudu ana kawo shi arewa nan ta manyan tirololi to inda a ce tafafi ake dauko shi to zai zama da sauki cikin ba ma an kashe ba sai an kashe kuɗi da yawa ba inda kila yanzu daukan mai daga kudu zuwa nan arewa daukan kawai dakon yana kuma wajen miliyan ɗaya to amma inda a ce akwai bututu da yake ɗauko ma wannan cikin sauki ma ba ma ku za a kashe kuɗi da yawa kaji kaji abin da akwai wani bai da alaka da magana hadari ila misali a ce zaka ga motocin mai sun taho ko a ce sun yi hadari a hanya amma shi wannan man shi ma kuma ana magana ai fasa bututu misali eh to ai eh fasa bututu wannan sakaci ne kuma da gwamnati ka gani sakaci ne da gwamnati saboda bayan da zaka sa kayanka kuma a ce baka kula da shi amma maganan hadari to kowanne yana da hadari amma bature ya yi ka'ida ko jirgin saman nan kana kallon shi nan za ka duba ga mutane nawa yake dauka amma yake tafiya a sama amma in ka bi ka'idan shi sai ka zama lafiya ba abin nan amma komin rashin hadarin abu in kai sakaci to sai zama ka ban bala'i amma komi da ka'idan shi in ka bi ka'idan shi aka ce mu ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza to sai ka zama lafiya kenan da za a koma kan bututu wajen tura mai duk da an rage ma haɗura na manya-manya motoci da suke cin kusha ne ah, sosai ma inda kaga da za a ce muna da eh, jiragen ƙasan muna aiki bututunmu suna aiki to hanyar mu ma titin da ake mana zai daɗe yana yana amfani amma yanci duk hanyar da za ka yi da za ka shekara biyar ta lalace a ka'ida kuma akan yi hanya ne ta kan shekara ashirin talatin bai kafin ya ya mutu ta amma saboda kayan da muke ɗauka shi ke saurin kashe hanyar mu akwai kayan da ka'idan shi shi ne a da shi ta jirgin ƙasa shi jirgin ƙasa zai ɗauki kaya mai nauyi fiye da na mota mm-hmm. tunda jirgi ɗaya na kan jirgin tarago ɗaya zai iya maka kayan tirela talatin yana ɗauka shi ɗaya kuma ba wani matsala saboda ka'idan shi ne jirgi jiragen titin jirgin mana sun fi shekara ɗari kuma suna nan inda ka'ida suna da suna tafiya amma hanyar da suke abin abin da yasa hanyar muke lalacewa yan kwanakin suna daukan kayan da ba su ya kamata da su a titi ba. masu sauraro an ce laifin daɗi karewa daga nan ne kuma za mu yi bankwana da dokta danjuma adamu ismail ɗaya daga cikin daraktocin hukumar nit mai kula da horar da masu aikin sufuri a najeriya da ke a garin zaria tare da ya masa godiya sai kuma godiya ta musamman ga wakilinmu a kaduna isa lawal ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman julie leathers gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba ya yaku makeri daga washington nake muku fatan alhairi a huta lafiya kuma a dawo lafiya To sai mu ce Allah ya sa baba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu kuke aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a ya fito ne daga Yusuf Mai laida Gwarallo, jihar Bauchi. Ya fara da salama ya ce tilasta gwamnatin jihar Kano biyan diyyar biliyan talatin sakamakon rushe-rushen rushe da gwamnati ta yi. Na gine-ginen masallacin idi da kuri ta yi hakan abin takaici ne. Sai saƙonmu na gaba da ya fito daga Salihu Isa Fana, ƙaramar hukumar Dandi, Kamba, jihar Kebbi. ya ce biyoyi hausa muna fatan cin zarafi da nuna rashin so da ake dangantawa da siyasa muna allah ya shiga tsakanin nagar da mugu ya kama na ƙarshen lamarin wato sai mu ce amin sun amin daga nan sai sakon shehu adamu rijo ya ce hakika babu abin da muke son gani a yanzu sai ganin bulala hukunci ta sauka jikin matan nan guda biyu da aka kama ɗauke da harsasai a jihar nasarawa za su shigo da su kwantagowar jihar mu ta Neja domin su girbi abin da suka shuka. Allah ya kyauta amma kan abin akwai ban mamaki. Ganin yadda aka san mata da tausayi amma kusan sai gashi an same su da aikata wannan mugun aiki da rana tsaka. To amin sai mu ce Allah ya kyauta. Daga nan sai saƙon Malam Hamidu Kalala Buwa jihar Difa. Ya fara da sallama ya ce biyo ya Hausa farko ina muku fatan alkhairi. yana muna addu'ar mu Nijar bisa zaman lafiya Allah ya kama zaman lafiya da kwanciyar hankali mu Nijar har ma da mu na Afirka baki daya. Amin summa amin. Daga nan sai saƙonmu na gaba da ke cewa albarkacin ranar fassara ta duniya da ke gudana a yau. Muna kira ga shugabannin ƙasashen Hausa da su lalubo hanyoyin fassara sabbin kalmomin harshen ingilishi da na kimiyya waɗanda ba kasafai ake samun samunsa a harshen hausa ba saƙo daga sani mai lange-lange ya waya wuri to muna godiya ga waɗanda suka samu aiko da saƙo sai a ci gaba da aikuwa mun gode to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. To a takaice 'yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun kasa zartar da kudurin kasafin kuɗi na ɗan gajeren lokaci a jiya Juma'a. Lamarin da ke ƙara yiwuwar rufe ayyukan gwamnati idan kudade suka ƙare da karfe goma sha biyu na safiyar gobe Lahadi. To sai dai wasu rahotanni na cewa majalisar na nan na shirin zama domin kada kuri'a akan wani kudurin dokar samar da kuɗi na ɗan gajeren lokaci. Kasar Slovakia na gudanar da zaɓen 'yan majalisar dokoki a yau Asabar wanda ke iya haifar da kasar ta yi watsi da goyon bayan da take baiwa Ukraine inda a maimakon haka za ta karkata ga Rasha. Tsohon Prime Minister Robert Fico da jam'iyyarsa sun gudanar da gangami yakin neman zaɓen goyon bayan Rasha kuma suna bukatar dakatar da tallafin soji da Slovakia take baiwa Ukraine. a kasar eh, maldives ma masu jefa ƙuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau asabar domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban kasar shugaba ibrahim mohammed soleh na zaman tazarci a wa'adin mulki na biyu inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar hamayya mohammed moise ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa a zaɓen farko da aka gudanar a watan satumba jami'an rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba vladimir putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar wagner andre trushev tare da ba shi aikin kafa sababbin rundunonin yaƙi na sa kai a cewar bayanan sirri na yau da kullum kan ukraine na ma'aikatar tsaron burtaniya amurka ta kira ga sabiya da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da kosovo lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan sabiya da ba taba taɓa ganin irinsa ba da yake ganawa da manema labarai a jiya juma'a kakakin majalisar tsaro ta fadar white house john kirby ya ce muna sa ido kan wani gangamin aikin soja na kasar sabiya da aka girke kan iyakar kasar kosovo wanda ya hada da wani harin da ba taba ganin irinsa ba na manyan makaman sabiya da tankokin yaƙi da na'urori wanda mun imani hakan wani abu ne mai tada hankali to da masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe ta rabi a wagon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake da wani sabon shirin idan allah ya yarda. idan sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu sai a ziyarce mu a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka wajen kama wannan shiri sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni tare da haɗa shirin har ma da injiniyan mu ta yau Malama Helen. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel ke cewa Salamu alaikum.